بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله زاد المسلمة guzurin mace musulma shi ma darasinmu na shida ne ko kwanan watan da yi ɗaya ne sha tara ga ramadan shekara 1440 ashirin da hudu ga watan biyar shekara 2019 darasi na shida to ni dai na sami ɗimuwa babi na goma za mu tashi tafifin fadaƙi, ko ko mun gama su za mu tashi a izami haƙƙin rajuli alal mar'ati ne ni dai na ne alama tafifin fadaƙi. an gama shi mun yi hadisai guda biyu da suke cikinsa ko? to za mu tashi na sha ɗaya kenan ba san kuku kuma na ku lambobi ba shafi na ashirin malam ce wannan babin zai magana akan aidami haqqir rajuli ala almar'a girman haƙƙin miji akan matansa girman haƙƙin miji akan matansa duniya ba za ta zauna lafiya ba sai kowa ya san haƙƙin dan uwansa kuma sai ya kauke na dan uwansa a gaba zai kawo na mata akan mijinta yanzu zai fara da ku da haka sai kowa ta ta buɗe zuciyarta a wannan babin kwarai da gaske buɗewa na gaske saboda ne saboda babin ba lallai ne zo da abin da ranku ke so ba ko guda ɗaya kun fahimta ko da abin da aka ce nauyi za a daura mutum mutum baya son wannan raunin baya son wannan nauyin to amma kuma idan ka kalli abin da kake nema a wurin Allah sai ka ji abin da aka ɗaura maka ba shi da nauyi sannan kuma kamar yadda na faɗa dole a ɗauki aure ibada in ba ɗauke shi ibada ba to sai mutum ya rinka jin abin yana karo da hankalinsa da sarransa yana ganin ma shi ba zai iya ba kuma gashi umarni ne daga annabi to matsalan kauce ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai rayuwa take albarka kun ga kuma an fada matsala malai ta hadisi na farko da zai ka a wannan babi shine ala Aisha radhiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta qalat take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni na Aisha radiyallahu anha na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi nace da shi ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'ati wane wani mutum ne waye daga cikin mutane yafi girman nauyi da haƙƙi akan mace iyayenta ne ko makwabtanta ne ko kabilanta ne ko yaran garinsu ne ko kokaninta ne ko ko wane ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zawjuha babu wanda yake girman haƙƙi akan mace kamar mijinta rawahu al-bazzar al-bazzar ya ruwaito wannan hadisi Wanda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ne fara shimfida a babin ko to zai zo ma dinda misalin haƙƙin ta yanda har sai mutum ya ya ya gane cewa dai akwai buƙatar gyara a cikin irin rayuwar da yake ciki hadisi na biyu ce ana bi sa'idin al-khudri an karbo daga abi sa'idin al-khudri qala yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce haqqu zawji ala zawjatihi haƙƙi ne namiji akan iyalinsa dauka na bihi na koda a ce mijin nan nata haƙƙi ne a kanta koda a ce tatar da mijinta na hukar bihi ƙarhatun yana da ƙarha wani ciwo falahisat ha ciwon aske ƙarha ciwo wanda yake zubar da ruwa falahisat ha sai ta sa harkan ta tallace wannan ruwan ne ko wani ruwa wanda yake na ciwon da ke fita bayan fitar ruwan ma yana mun hairatun sadida wanda wannan ɗoyin da yake yi kuma ta sa shi ta tuntuna da harshen ta kuma ta lashe shi audaman ko kuma ya zamto ciwon yana fitar da jini sun mafta alatku sai ta sa harshe ta lashe shi da wannan harshen nata annan sulasa ya ce ko da tema mijinta irin wannan ma'addat haƙƙahu har yanzu ba ta gama ba da haƙƙinsa na haƙiƙa da ya kamata ta bashi kun gane dalilin da yasa ce ku buɗe zukatan ku tun a farkon babin kun gane to amma kuma ko a hankalce za ku iya yarda da wannan hadisin a wuri ɗaya bari in tambaye ku ku je mutuwari ku tambayi masu gadin mutuwari ku gari da kaji an kwantsama hatsarin mota ku je ku tambaya suwa ya suka mutu suwa suka fi kowa mutuwa za ku ji maza ne me ya fidda su suka mutu da yawan su neman abinci ya kashe su da yawan yadda dai za su dawo ke su rufa miki tsirin nan da daɗi ba daɗi a dafa a ci galibin su anan suke mutuwa galibin su anan suke mutuwa wani injin din yankan katako ko kokara zai gatsa hannunsa haka zai mutu ba hannu wurin neman abinci wallahi na ga na taba gaya muku a wurin karatu ko a wurin mitin na je ina jin ko Kano ne Zaria na je Zaria na yi muhadara ina dawowa sai ina motar haya na hau sai na ga wata motar haya har ya wuce da gudu ya tsaya yau ba malam bismillah bismillah dauka ne mafasin ya gane fasinja. da zan hau ya bude mu gaban mota ya mai da wasu bayan ce mai a'a ce wallahi nan zaka shiga mun kamo hanya da shi sai na lura da alamar kayan jikinsa ma sun duku duku gashi a wahale yace malam kwana na hudu kenan rabona da Kaduna ni dan Kaduna ne ya ce abin da ya sa na tsaya na ɗauke ka kun na taɓa kai ku jigawa ya faɗa Allah san shekara goma sha ɗaya kenan ni na mamanta ya ce kun mana kaza kun mana kaza kun mana kaza ke sa na ganka ni ko ba iya wuce an barka to abin da ya sa na gaya muku wannan muna hanya sai na ji ya ɗauko waya ya kira wani yana cewa da shi wane e ka kai musu ruwa kuwa shekaran jiya an kai e an ba kuɗin na san ya ƙare kwana biyu ka yi haƙuri ina dawowa kafin je gida zan kawo maka kuɗin ruwanka don Allah ka je ka ƙara kai musu baro ɗaya kura ɗaya ya kira iyalin shi babu matsalar ruwa yara jin lafiya sun ci abinci an kawo muku ruwa wallahi wurin jaji saura ka ɗan yi hatsari saboda wayan da yake yi yana ƙoƙarin ya ji iyalansa suna cikin kwanciyar hankali daga shi sai sun gile sai wanda ya ce malam kwana na hudu kenan na tafi nema daga katsina sai kaza sai kaza sai kaza ya ce mota kuma ta sa ni a gaba to da annabi ya faɗi wannan akan mutum da ke sadaukar da rayuwarsa a hankalta ma bai zama laifi ba a hankalta ballantana ke musulma mumina da duk abin da annabi ya faɗa ba ki auna so ko ki kawai karɓa kike ki hakura sannan kuma na uku shi ne kin san kina fatan samun aljanna ne da haka wannan ba zai miki wahala ba annan sulasulan ya faɗi wannan hadisin ne don ya buga ƙololuwan misali ba don yana cewa a lallai a yi hakan amma inda hakan zai faru annan sulasulan so ya nuna mana cewa a bakwai sauran aiki su ma maza za a zo nasu za ku ji abin da zai faɗi ina fata an fahimci wannan to saboda haka wannan dai shine zahirin abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa kuma duk abin da annabi ya faɗa da rai yaƙi da rai ya so mumini yana karɓansa kuma yi imani da shi kuma yi amanna da shi kuma yi aiki da shi saboda yana so Allah ya masa rahama an gane to Allah ya muku albarka da haka nan a dage mun ji hadisi na nawa na biyu sai hadisi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alil alil alil alil Husayn bin Mihsan an karwa hadisin daga al-Husayn bin Mihsan yake cewa anna ammatahu atatin nabi sallallahu alaihi wa sallam gwaggwansa wata gwaggwansa yar uwan wurin uwa kenan yar uwa ta bangaren uwa ko ya ko kanwan uwa ta je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fi hajatin saboda wani lalura da bukata da ya kai ta wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta je wurin sa fa faragat min hajatiha sai ta gama bukatuwansa mana ta gama gaya mishi complaint ɗinta da damuwanta ya ba ta shawarwari ko mata addu'a ko biya mata bukatar ta in wani abu ne ta je nema kuma akwai za a iya bata bayan duk ta gama wannan fa qala laha annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kalle ta yace da ita azatu zawjin anti shin kina da miji kin yi aure qalat na'am sai ta ce eh alhamdulillah Allah ya azurta da mijin aure qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kaifa anti lahu ya kike da shi kina cikin waɗanda yake korafi akan ki? ko kina cikin waɗanda in ba ma yadda ki je unguwa kin ɗauka kiyayya ne saboda shi ko soyayya ne ma sai in kin fita ya shiga uku akwai irin wannan da yawan mata sai za ɗauka wani abu da maza ke musu kiyayya ne kuma wallahi soyayya ne akwai matan da ta yi ta faɗa ita ta gama digiri an hana ta aiki an kaza an kaza an kaza a ta kamari da aka zo ana sulhun auren sai miji ya ce wallahi malam kyautata wanda take min ne in ba ta nesa da ni wahala in ke nesa da ni wahala nake sha ita ba ta dai da gobiya ne amma abin da za ta nema a aikin ina mata abin da mayafi shi ta ki kwantar da hankalin ka yace ga yar uwar zaman ta ce ba ta da mutunci ba ta da kirki kawai ina rike ta ne saboda ladan auratayya amma ba wai ina samun biyan bukata na da ita kun fahimci magana to kamar haka ne Allah sallallahu alaihi yake tambayan ta ya kike da shi shin kan faɗi alkhairi akan ki ko yana cikin masu korafi game da ke har an san yana korafi yana da yana da damuwa tare da ke qala sai ta ce ma'aluhu ma'aluhu wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar magana shine ma'aluhu ban taba tauye wani abu nashi ba ban taba tauye wani abu ba in gajiya akan wani abu na tsakani na da shi illa ma ajastu anhu sai dai irin abin da yafi karfi na ba a rasa ba kun gane magana tace ma aluhu ban taba tauye wani abu na hakkin sa ba ban taba ba sai dai abin da gajiyawa inda dama kuma dole za a samu gajiyawa da abin da aka ce kullu ana tare dole miji zai gaza a wani abu mace ma za ta gaza a wasu abubuwa to shine take gaya mishi tace wallahi ni dai ba na tsarkake kaina amma ban taɓa tauye shi ba sai dai akan abin da Allah ya sani gajiyawa na ba zan iya na gajiya a kansa kila ta ajiye gari a kuya ta shi shashe kallon arewa ciko ana daɗin kowa ƙala sai Allah sula sai ce to ga dai abin da nake so ki kula da shi fanzuri ki yi tunani ki zauna ki yi tunanin kin koma gida aina anti minhu ya matsayin keke a wurin mijinki wannan ma zama samun kuma har gare ku aina anti minhu ya kike a wurin mijinki wurin amintar shi da ke ko fargaban shi da ke akwai mijin fa da wallahi ko sirrin shi zai gaya matan shi saboda tsoro yana jin ita ce kila na farkon da za ta cutar da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce abin da yasa na ce ki yi tunani shine fa inna ma huwa jannatuki wa naruki shi mijin nan naki shine hanyar zuwa aljannanki kuma cutar da shi hanyar zuwa azaban Allah ne Allah ya tsare mu Rawafu ahmad Imam ahmad ya ruwaito yanzu an ji haƙƙin wane miji akan wane akan mata to saboda musulunci na da adalci sai malai ce babinmu na nawa na goma sha biyu min huquqil mar'ati 'ala zawj ga kuma haƙoƙin ita mutum akan miji mun kun ga hadisan ma sai da malai ya zubo mana kai guda goma alkur'an ku hadisi uku kare ya kai muku <laughs> mutu ya kai mana hadisi goma me yasa saboda ku kuna da rauni maza kuma suna da ƙarfi kuma duk kusan nauyi yana kan maza ne ko malai ce hadisi na farko an hakim bin muawiyata al-qushairi an karɓo hadisi nan daga hakim ɗan muawiya al-qushairi an abihi daga mahaifinsa qala yake cewa qultu ya rasulullah na ce ya manza Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ma haqqu zawjati ahadina alai kun ga da suke da taka tsantsan ko ba matansu ba har dabbobin su sukan tambayi haƙƙin dabbobi a kansu in dabba na da wani haƙƙi su tsare masa to shine yanzu shi wannan sahabi yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam menene haƙƙin iyalin mutum ne a kansa ma'ana faɗa min don kai rinka ban sani ba in kiyaye wannan da da maza muke da mun ku sharhi nan. qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ga haƙƙin nan na farko ka sani an tut'ama an tut'imuha idza ta'imta ka ciyar da ita ka bata abinci in ka ci ka ba nau'in abincin da ka ci, mai irin tsadan da ka ci, mai darajar da kake ci kar ka zo ka jibge musu buhun masara a gida sai kuma ka fita ofis ka sana kawo maka flat mai ruguji dan dubu uku da ɗari biyar zuwa dubu shida kullum rana kun gane ko ka ciyar da ita da mene abinci irin wanda ka ci irin wanda kake ci wa taksuha ka tufatar da ita idan ta tsaita idan kayi na ka tufatar su ma ka dinka musu tufafi ka ba su tufafi su sanya karka zamto mai daga sallah sai sallah ko akwai su mazaje haka suke in ka tazin sai a tabba to an ga wata wani ma da faduka yake kusan da faduka in yi ta karamar sallah ba ta babba Na? su suka fi yawa kun ga na faɗi haƙƙin mata kun kisa baki <laughs> ɗan adam mai wuyan gane haƙƙi sanda ake faɗin naku wata ma da na faɗa annabi ya ce a lashe iwa na ruwan ciwo sai da sai zugun mana irin bari ta zurfin imanin ta zai iya ɗauka amma za zuwa na maza bulala kun ce masu suka fiyawa <laughs> bai musu uzuri Allah ba su da shi ne in ba su da shi Allah ya yalwata musu wanda suke da shi kuma su ji tsoron Allah su ko in kuna kyautata musu in dai ba Allah sa mutum mai busasshen zuciya ba ne zai ji tausayin ki kuma zai kyautata ne Allah daidai ta tsakaninku da mazajen ku ya zaunar da ku lafiya to annabi sallallahu alaihi ce an wa taksuha ka tufatar da ita idan ka tafta idan kai sa idan kai na ka tufatar idan yau da gobe ya sa ce maka eh, ya ake ce mishi diri da ke da tsiwa ya kai ga abu wuri yarin taɓe sai an yi duka wala ka dribul waje haka ka duke ta a fuska da shi ake ma Allah jada. wala tuqabbih kuma kada ce maka abu ka rinka munana ta ka rinka munana ta munanawa ko a jikinta ka kalli halittanta ka kushe ta annan sulasa ya ce karka kuskura kai mata haka ko ka kalli danginta ka ce yar gidan kaza yar kaza Allah sulasa ya ce karka kuskura da ɗai ka munana iyalinka an gane ko inda an ce kar ai wancan dukar to in dalili ya sa wata da hukuncin da za a yi mata shine na kaurace mata yace wala tahjur illa fil bait kada kai hijira kai nesa da ita illa fil bait ba sai a cikin gidan kake wannan ya fushi sai fita ma da gida aboki ya kwana ko ko in su biyu ne ya koma ɗayan gidan ya je ya tare haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar kai haka in har ya zama dole sai an yi haka to ya to dai kana gidan rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin hadisi na daya hadisi na biyu an ana ku kalli wani adalci na sahabbai dan Allah yawancin hadisan da aka faɗa kokin mata duk matan suka ruwai kun gane ko ba ku lura ba aka ce na na Aisha wannan yace goggonsa ta ce kaza da sauransu na hakokin mazan kuma sai gashi mazan ne da kansu suke faɗi wannan ke nuna sahabbai adalan mutane ne Allah ya ƙara yadda a gare su mala yace an anasin an karɓo daga anas ala yake cewa mina sunnati yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene daga cikin shiriyar idza tazawwaja ar-rajulu idan namiji yayi aure al-bikra ya aure wanda take budurwa bata taba aure ba ba ana nufin fa mai kananan shekaru ba wanda bata taba aure ba ko da ta kai shekara nawa inda ba ta taba aure ba musulunci ta ce azzikir to yana daga cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan namijin da ya aure macen da ba ta taba yin aure ba ala tsayyi akan wanda ta taba aure ma'ana iyalinsa ba ɗaya ba ce yana da iyali fiye da ɗaya sai ya zo yanzu yana da iyali sai ya zo ya karo wata ita ce ake ce ma amarya ko to duk wanda ya yi amarya sai amaryan nan ta zamto ba ta taɓa yin aure ba budurwa ce ita annan sulasula ya koyar da kama inda ha mutum zai tare a wurin wannan budurwan amaryan saba'an har tsawon kwanaki bakwai wa kasama sannan sai ne sai ya zo ya raba kwana wa kasama sai ya raba kwana wai za ta zauwaje tsayi amma idan ya zamto wanda mutum ya aura ta taɓa yin aure to shine malam yake alal bikiri akan wanda take eh, a tsayi wanda ta bayan aure alal bikiri akan koda budurwa ce matarsa ta farko din kama inda aziz zai tsayu da a wurin wannan ta biyun wanda ta taɓa yin auren salatan tsawon kwanaki uku sun makasama sannan sai a raba ne sai a sai a kwana abin hadisin ke nufi dai a fili yake kawai inda ƙarin bayani yake shine batun rabon kwana an gane abin da ya shafi rabon kwana ga iyali babu wani nasi tsari wani wata aya ko wani hadisi da ya fito ya ce za a raba kwana kaza za a yi kaza za a yi kaza in banda wannan na tarewa kun fahimci maganar a yanda abu yake a shari'a shine idan mutum yana da mace fiye da ɗaya zai same su ne ko ya tara su tare da shi gaba ɗaya ko ya magana da su a ɗaiɗaikunsu ya ji ra'ayin kowace daga cikinsu har a samu daidaito zai yi wa suke so kwana uku uku suke so ya ce kwana biyu suke so ko suke saki ɗaiɗai suke so kun gane kun fahimci magana idan aka samu aka samu ittifaqi akan ga tsarin yanda aka rabu a yi ne a yi a yi rabon kwana to daga nan wannan tsarin da aka yi ya zama ka'ida ta shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa almuslimuna ala shurutihim idan shi miji yanzu ya tauye to ya saba ma Allah an fahimci yanda abin yake ko to shine haka tsarin yake sannan kuma wani abin da ya shafi tafiya shi ma wannan aka samu rikici a cikin gidaje in miji ya tafiya in ya dawo ya akai ya kaza a ka'ida ta shari'ar musulunci shine idan miji ya tafiya idan ya dawo shi ne ke da haƙƙin ya zaɗi inda zai je to amma malamai suka ce galibi wannan yana haifar da rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da yawan saɓani a mene a cikin gida suka ce to don haka babu laifi babu laifi idan miji shi ma a wannan gaban kamar yadda aka yi a maganan raba kwana shi ma na tafiya a yi shawara a kansa ina fata an fahimci magana shi yasa mu shawarar da muke bayarwa shine in mutum ya kama zai tafiya to kawai ya dauke kwanakin tafiyan ya ce wannan kwanakin nashi ne kun gane magana misali yana da mata biyu yayi kwana daya anan saura kwana nawa saura daya sai tafiya ta kama shi to yanzu sai ce tun da ya tafiya kawai yanzu babu wani maganan kwana sai ran da ya dawo in ka dawo me zai faru zan koma in cike ma wancan ɗayan tafi in dawo na ina fata an fahimta ni dai haka nake ko ina gari in dai zama ba zan kwana a gida ba ko wani abu ya sa dole ko su malamai sun zo ko kala ko kala da sauran su duk sai ka sanar cewa yau fa baka gidan kowa ka sanar da can ka sanar da nan don kowa ya sani cikin zuciyarsa shikenan sai kaga abin ya me ya dan zo da sauki na tsaya muku wannan bayanin ne saboda ne idan a gidajen ku akwai irin wannan rikicin da damuwar ki je ki kai ma mijinki wannan shawarar shi ma kuma dai ya kamata ya natsu ya fahimta kuma ya adalci da mene da irin wannan ina fata an fahimci wannan Allah ya samu dace wannan hadisin ne. hauta shi wani babin nema a gaba za mu ɗauki babi na gaba ko shi ne babi na nawa ba ku musu lamba na nawa sha uku Allah ya muku albarka yanzu mun ji haƙƙin mata akan miji mun ji haƙƙin miji akan me akan matansa sai malai yace to tunda duk an magana haƙoƙi ne kuma kun san dai duk da haƙƙin nan zai yi wa dan samu sai a sa ko ta bangaren namijin ko ta bangaren mace sai malam ya kawo babi mai kyau wanda shine babin da tabbas ya dace a daure shi da waɗancan haƙoƙi da aka yi magana yace alhasu alal ala ihsanil ishrati zawjiyya babin da zai magana akan alhasku zai kwadaitar wannan babin zai kwadaitar kan ne ala zaujiya a kan akan kyautata zamantakewar auratayya Ba na babu yanzu bugun yayan kaɗanya ga mazan ga matan duka ya zamto kowa ya kyautata zamantakewa hadisi na farko ce ana Aisha ta an karbo hadisi daga nana Aisha ƙwalar take cewa ƙwalar rasulullahi sallallahu alaihi wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce khairukum ya ku al'ummata mafi alkhairinku, ku khairukum li ahlihi shine mafi ki alkhairi da kyautatawa ga iyalansa sai ya ce wa ana wa li ahli ni kuma da kuke gani ni ne mafi alkhairi a iyalaina idan an gwama ni da kowa a cikin al'ummata na na shara ta zo ta faɗi menene alkhairin nashi yanzu an ji wannan ga mazaje ke da ko malai ce rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na biyu qalat ummu salama ummu salama Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare ta take cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kulu ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kunni na kila ma a daki na a ranan girki na naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ayyuma imra'atin kowace mace ko yar gidan wane ne ko yar wace ce ko mun yawan digirinta duk dukiyanta duk wane ne babanta shine ayyuwa ko wace ce a cikin mace ba babba ba karama ba talaka ba mai kuɗi duk macen da ta kuskura ta yadda mata zaujiha har mijinta ya rasu ya bar duniya matat zaujaha anha mijinta ya mutu ya bar duniya a yayin da ya bar duniyan nan an haradin yana mai yarda da ita yana gamsuwa da ita ta fuskan ɗabi'unta da mu'amalanta da halayyanta ya yarda da ita wannan matan kowa ce ce ita ta kwana da sanin cewa dakhalat aljanna ta samu aljanna kun gane shine hadisin kun ga wannan kwadaitarwa ne na'am matan tarasu wa ita tarasu haka ne gaskiya ne ayyuwa imra'atin dukkan matan da matat mutuwa ta riske ta wa zawjuha alhalin mijinta an haradin yana mai yarda da ita dakhalat aljanna insha Allah ta samu aljanna yanzu aka kwadaitar a hadisin farko hadisin farko da muka karanta a bajin su aka kwadaitar maza aka ce mafi alkhairi shine mafi alkhairi gaba. da ya ce kuma ni na fi kowa alkhairi yanzu ba mu maza nan ana nuna karkai rowa ka yi tausayi kai kaza karka kalli tsiwa da tsiyar da aka yi maka ka kalli girman Allah ko ba shi ne ba karka kalli kinyin da aka yi da gangan a'a ka kalli kawai kai abin da kake so a yi maka shi ne yanzu ba mu aka faɗaitar nan ba to kuma yanzu ga shan faɗaitar da ku ana nuna miki da Allah su ya ce mutuwa ta mutu kenan ya nuna ashe gidan aure da ɗawainiya ake ba ranar ƙarewa haka ne? Allah ya ba ya'ya masu albarka na uku malam ya ce ana abi huraira ta an karɓo hadisin daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala yake cewa ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Manda Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa la yafrak mu'minun mu'mina la yafrat mu'minun kada wani mu'mini namiji yayi fushi mu'minatan da wata mace da mu'mina ta mace kada ka zanto mai yin fushi shine la yafru la yafzab mu'minun kada mu'mini yayi fushi da wata mu'mina ma'ana kada miji mu'mini ya fushi da matarsa wanda take ta ma mu'mina musulma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam fushin zai faru sai ce to ga maganin fushin in ka kariha minha haƙulukan in ka ga wani abun da ka ƙi a tare da ita wanda baka ku radiya min haƙar to za ka ga kuma ta wani ɓangare akwai abin da kuma ka yadda da shi kake so a tare da ita saboda mene kamala ta Allah ce shi shi kaɗai ko babu macen da za ta auri wani namiji ba sai ta ga wani abin da ba shi ranta ya so ba haka shi ma namiji da ke ganin mace sai ya ga wani abin da kash ba haka ranta ya so ba ko ta ɗabi'a ko ta halayya ko ma menene to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa kwanciyar hankalin dai a lahira ne nan duniya dama ba a samun gaba daya rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito hadisi na hudu yace an ibn abbas an karbo wannan hadisin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara yadda anhuma da su su biyu da mahaifinsa qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace wa ra'aytun nara kun ga dugo guda uku da aka yi bayan wa sallam din nan kun ga dugo guda uku ko yana nuna ba nan ne farkon maganan ba an faro wani abu wanda ba shi muke bukata ba a bangaren hadisin ma'ana ya dauko daidai inda ake buƙatar magana yana magana kan isra'i da miraji ne kai shi sama da aka yi kuma hadisin yana da tsayi da malam zai kawo shi a nan kila sai a ci shafi hudu ko biyar ko shida ba kun gane magana to shi yasa sai yanko mana daidai gaban da muke so mu saboda ita magana masu cin riba masu kaza masu kaza masu kaza duka wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wa ra'aytun nara sai sai na ga wuta a lokacin da aka kai ni sama tare da mala'ika jibril falam arakal yawmi manzaran qad wanda Allah sallallahu alaihi ce ban taba gani da dai na rana ɗaya irin abin da na gani ba da dai a wannan rana wa ra'aytu akthara ahli hannisa sai ga mafi yawan wanda suke cikin gidan wuta mata ne to kun ga ko an an samu tashin hankali ko mutum ai ba zai iya shiru ba ba zai iya samun nasuwa ba qalu tashi ɗaya duk sai sahabbai suka buɗe baki suka ce lima ya rasulullah ya manzo Allah me ya jaman me ya janyo mata suka ta yawa a wuta ga ya mana mu je mu gaya masa hajiya su gyara ko mu taimake su su ma su gyara ko ba haka bane inda matan su ma su je qala sai Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to abinda ya janyo musu wannan shine bi kufrihinna saboda kafircin su butulcin su ma'anar kalma al-kufru shine butulci ya ce babba abin da ya janyo musu ne suna butulcin ƙila don dai sabai su ƙara fahimta sosai ya ce saboda kafircinsu su ƙila sai suka ce ya furna billahi ya manzan Allah kafurce ma Allah suka yi ya ja musu Allah ne suka yi mabutulcin ya sa har suka fi yawa haka irin wannan abin da zai kai mutum wuta kam ai ba ƙarami ba ne ƙala sai annabi sallallahu ce a'a ba haka ba ya yakfurna la'ashira suna butulcewa zamantakewan aure ne suna butulci a zamantakewan aure ne shi ya janyo musu wannan wa eh, yakfurna al-ihsan kuma suna wa kyautata wanda maza ke musu kuma za su kyautata musu su butunci. dan ku ƙara ganewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kun ga yace suna kafirci sun tambayi kafirci ga Allah ne an ce kaza sun yace ya gansu a wutar kace me ya ja yace kafirci kace kafirci ne ga Allah kun ga ya nuna suna da kwaɗayin ilimi su ji menene abu to sai Allah sallallahu alaihi shi kuma da yake yana da kansu da rahama sai ci gaba da bayani bayan ya ce musu suna butulce ma eh, zamantakewan aure suna butulce ma kyautatawa sai sai ce lau ahsanta ila ihdahunna to ga misali dan hankalinku ya fahimta da a ce zaka kyautata ma ɗaya daga yakin su addahar addahar zamani guda ma'ana shekara 80 zuwa 100 shine century kenan century shine addahar da za ka ɗauki shekara tamanin zuwa 100 kana kyautata mu sai daga cikin malamai suka ce dai ma'anar shi ka ɗauki lokaci mai tsawo kana kyautata mata kun mara'at min ka an sai ta ga wani abu a tare da kai ko karewa arziki ko makamantansu qalat sai ka ji ta buɗi baki ta ce mara aitu ka khairun qat ni dai ban taba ka taba tsina namu wallahi ban taba ganin wani alkhairi tare da kai ba kai an banda auren kadara za aure auri irinta wannan kalmar tana da sauƙi a harshen mata amma waɗanda ba su zuwa makaranta suna tsoron Allah haka ne ko wanda take da tsoron Allah ko munana mata aka yi maimakon ta faɗi wannan kawai sai daga ta fashe da kuka saboda harshen ta ba zai iya faɗin abin da zai saba mu annabi ba amma ranta na kuna kunan da kuma zuciyar ba za ta iya aje wannan zafin ba sai ki kuka kawai ki kada kai ki shiru ki je ki sujada ki roki Allah ba kuma ki roki Allah ya taka miki ba ki roki Allah ya shirya miki in Allah <laughs> in Allah ya taka miki ai har yan gidan ku sai ta samu matsala wallahi ko ba haka bane in dai zalunci ne yayi in dai ya tabbata a shari'a zalunci ne kin ce Allah ya taka miki na'am sai ya gani kuma in ta tashi in aka tashi ganin tare da ke za <laughs> tare da ke za a gani ko ba haka ba ne to wannan hadisin ingantacce ne sosai malaki rawahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito hadisi na biyar malaki so ila aisha radiyallahu anha an tambayina na aisha ni fa so nake ko rabul litaba sai wayo ta za a rufe majalisin nan ni fa na ga malam ne sa ne muku kara da eh next week kai jama'a next week nawa ne ga ramadan eh 25 haba ba kuma ina waje ai ba za ku ganni ba ko a waya ba lallai ku same ni ba gaskiya ba ku ji annon fulafulan shi ma bacewa yake yi ba je na ƙarfi ai gara ka bace ko ɗan yaya ne kai ma ka je ka nuna damuwa ka na 26 ai ku shirya jibi kawai ne oda amin za a ci gaba bayan sallah insha Allah kila mu sa goron sallah mu yi daura na kwana uku a jere din mu ci gaba da littafin ni yanzu kun gani wallahi muhadara bai burge wai ku a ce in je yi muhadara in yi kaza in yi wani program duk bai burge ba abin da ya fi burge ni kamar a sa littafi a yi karatu ko da da mutum uku ne za karatu ni ya fi burge ni akan je wani muhadara in tara mutane ɗari kaza wannan duk ba shi ba ne wannan duk faɗakarwa ne kuma ana yi ba shi nan har a gidan rediyo kowa ma na yi an gane ko Allah ya samu gama lafiya su ila Aisha to an tambayi na Aisha radiyallahu anha aka ce da ita ma kana Nabi sallallahu alaihi wa sallama yasna'u fi ahlihi mene annabi sallallahu alaihi kasance yana yi a cikin iyalansa gaya mana me annabi sallallahu alaihi ke yi a cikin iyalansa ne qala sai take cewa kana fi mihnati ahlihi ai da ya shigo gida yana cikin hidiman iyalansa inda ya shigo sai jiyaya har yanzu ban ga abinci a kan tebur ba ka za ne ai ka san akwai ka da san sakwara ne mai gida ga agushi ce wahalan samu ya za a yi to yanzu ba a samu ba kenan ke ce in koma in siyo Ma na ka fara jin cewa ba matsa mata ba ai an riga an samu to mi ko ya in tiya ki dakawa kin san maza da karfi aka samu <laughs> in kuma Allah ya jarabe ki da mai surfo a shari'a ba a gama tuwo ba to sai ki bada hakuri ya kamata mace ta san waye mijinta wallahi wani namijin in kika bar shi da yunwa to ko fir'auna bai kai shi bala'i an samu matsala wani kuma shi in zai bacci ne zai san takura ko a ce yara sun shigo taki, sun mai ihu ko kaza wani kuma yara su jibi ma akan shi ɗauko ko fom fitsari masa ɗauka hular shi ne su kifa mai a kai ba zai nufi magana wanda zai ka gani ko yanzu banda tsaya mai ko za ki bar yara su zo su ɗora mu a kai to ke kowa sai ta gane waye mijinta za a zauna lafiya abin da ke fusata wani ba shi ke fusata wani ba wani abokin mu a central market Allah ya ƙara mai lafiya yayi aure yace malam ni Allah ya kaddara ni mutum ne mai cin abinci da yawa yace matar da na aure kuma wallahi ta kasa gane wannan abun gashi amarya ce ni na ji kunyan mata bayani na ce me matsalan ya ce ina ci kwanan nan masu lamba hudu ne ko shida ya ce malam sakanti da lastin na ƙasa wallahi take mana abinci ko ni kaɗai zan iya cinye wannan abinci ya ce ta iya dafa abinci amma matsalan ƙauro ni kuma walla ina jin kunya in ce a ga babban ce wani lokaci a rikima ma kan yi in ce kila abokai zan yi baƙi ko kaza wai don ko ta sa babbai ce amma wallahi a ƙaramin nan ta tsaya to ga ka mataki ka auro yarinya dama ai sai an ta abun kunya nan gaba nan gaban ka tuna wannan ka tuna ta ma dariya za ta yi yace ya za a yi malam wannan yace wallahi wata ran sai dai na fito rumfan kasuwa in siyo abinci yace kuma wallahi ta iya abinci ko na kasuwa bai kai na ta dashi sai na ce miki ba an daura auren bai ce an daura na ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ai idan mace bata zama asusun ajiyar damuwarka ba kai ma kirjinka bai zama wajen ajiye damuwarta ba ai ba ya aurar da ya kamata ya za a yi nace je ka zauna da ita cikin wasa da raha sa wallahi gashi ya bugu ce mallam ta fa gyara ba ni na ma manta an magana nace me aka gyara yake girkin yanzu ana yin shi ma'i to Allah ya ƙara zaunar da gidajen aure lafiya to ta ce annan sulatu ne na kasancewa cikin yi musu ɗawainiya hadisi na shidda shi ne yake cewa an ta shi ma daga Nana aisha ƙalar take cewa kun ga babin akan mai babin yake magana ne na'am kwaɗaitarwa akan mene kyautata zamantakewar auratayya tsira ku ji in an taɓa maza a nan a taɓa mata a can an taɓa maza a nan a taɓa mai mata a can saboda duk gidan da babu mace kajar gidan ba zai zauna lafiya ba kuma din nagartan mace in ba namiji nagari a bayanta rayuwarta za ku ganta karsashiyar rayuwa bayan da take so ta kai ba zai taba kaiwa ba ba taba kaiwa ba saboda karfin bai hannunta to amma in duka akai banan sai kaga abin ya ne ya tafi a sun da a sun Allah ya sa mu dace to take cewa na Aisha take cewa ni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya nemi mu yi tsirani da shi manzo Allah ya nemi ne? mu yi tsere tare da shi littafin almar'atu ra'iya fi hada iya dinan da muke a kurmin mashi mun karanta wannan hadisin cikakken sa jiya a kurmin mashi a yanda hadisin ta zo ta ce tafiya ne suka yi da annan sulasallan sun fita gari sun yi tafiya tare da sahabbai ana cikin tafiya sai annan sulasallan ya ce ku yi gaba da Allah ku yi nesa sosai Kuma tsada za mu tsere ni da nana Aisha yace suka tafi nesa ce da ita bismillah akai on your mark set ready go a nan ya ce lokacin wahiyar jariya da kanta ta ce ina ‘yan mata na ina tsalle-tsalle da ƙarfi na ta ce kanka ce kwabo ina na arke na bar annabi a baya an <laughs> nake ce musu kila ma sai da ce ta haɗa da gwalo da dariya tana nuna waye gaya maka ka taro mu gashi nan irin ba daman nan shi ke na nan bai manta ba shi ne a nan suke cewa fasaba karku sai na rigaye ki falabitna shikenan muka ci gaba da zaman aure har bayan wasu shekaru a hadisi aka ce hatta idza badalat har lokacin da ta yi jiki shekaru sun zo halittanta ya sauya ta yi jiki ta cika sosai shikenan ta ce izar tafa'anil la'amu a lokacin da nama ya haye ni ne jiki ne kiba baka ni sai ƙara cewa ta ce a ta ce wata tafiyan ne ta kara haɗa mu shine da aka zo tafiyan ta ce lokacin tsufa ya fara kira shi kenan sai ce da ita so ya ce masabai ku yi gaba sun yi gaba ce da ita bismillah sai ta buci baki ta ce a yanzu ne za ka ce a tsere ce wallahi sai kin yi haka annabi ya gaya mata wato tun kan ayi ta san cewa me ba za ba lalle ne ta kai labari ba ana farawa ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai ce fa sabaqani sai ya rigaye ni ya tsere min fa qala sai ce da ni hadhihi bitilka one one da can <laughs> da can kin riga ni yanzu me na riga ki ku duba ku gani ita iran ne ya dame ta a lokacin amma me za ta ji a ranta an karrama ta an mutunta ta har an ce da wasu su ba da wuri saboda za a yi sha'aninta to shi ne abinda za mu fahimta ga hadisi na nawa na bakwai wai na so mu je karshen babin ne sai mu tsaya za mu iya haka aiko na insha Allah hadisi na bakwai malaki an abdurrahman bin bin sa'ad an karbo daga abdurrahman dan sa'ad kala yake cewa سميت أبا سعيد الخدري ناجي أبا سعيد الخدري يقول أنا شيوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله إرادة أمنتم الله تتبت أقريش ياشي إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إن ذلك من أشر الناس منزلة عند الله منزلة يوم القيامة lallai daga cikin mafiya sharrin mutane mafiya sharrin matsayi daga cikin mutane a wurin Allah ranar alkiyama shine ar-rajulu mutumin da ya kasance yufidu ila imra'atihi yana biyan iya bukatansa da iyalinsa na jin dadi yana jin dadi ya biya bukatansa da iyalinsa na saduwa wa tufidu ilayhi ita ma ta samu biyan bukata da gamsuwa a tare da shi shiru yanshuru sirraha sannan sai a wayi gari kuma ya zo yana bayyana sirrin ta yadda yi jima'i da kwanciyar aure da iyalinsa wanda Allah sallallahu alaihi ce wannan ya fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah ranar alkiyar. rawahu muslim imam muslim ya rawaito to mu yanzu kun gafa wannan mummunan matsayi an ni ina gafa an kusa matsayin da famiji da mata suna jima'i za su yi hoto su tura ma duniya ina ga kusa kai wannan matsayi ku duba irin pre-wedding pictures ɗin da ake yi in an gama kuma an yi auren ma a ɗakin auren ma kuma sai an yi hoto kuma sai an nuna ma duniya komai komai duk abin da Allah da manzansa suka ce a ɓoye kai haifar da fitina sai an yi kuma sai an tura ma duniya to inda mutane ke lalacewa suke zama tu irin wannan me ya san abin da zai faru nan gaba in ba Allah ba to wannan shine hadisi na nawa hadisi na bakwai hadisi na takwas malaki an abi hurairata an karbo hadisin daga abi huraira annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abi huraira shi da kansa yace ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa shi ma kun guda uku ko ya nuna cewa wani bangare ne na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayyumam ayyumam ra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysa falaysa min Allah shay ayyuma imra'atin dukkan macen dukkan macen da adkhalat ala qaumin ta shigar ma wasu mutane ta shigar da wani gida ta shigar ma wani miji ta shigar ma mijinta man laysa minhum ta shigar da wani tsatso gidan da ba tsatson su bane ma'ana ta je ta yi alfasha a waje ta kawo ɗa gidan da ba gidansu ba to wannan matan ta sani falaisat min Allah shay'un ba ta matsayin komai a wurin Allah banzan bazara ce ita abun Allah walan yadkhul hallahu kuma Allah ba zai taba shiga da ita gida aljanna ba ba ta taba shiga aljanna amin ya Allah wa kun ji an gama da mata ko sai ce wa ayyuma rajulun haka nan kuma dukkan mijin da aka samu ita ba take daukan ciki ba Allah ya ce ta tsara mahaifanta, kar ta shigar da mahaifanta faci abin da Allah da manzansa suka yarda da shi to shi kuma namiji da baya ɗaukar juna biyu Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ayyuman rajulun hakanan dukkan mutumin da jahada waladahu ye jayayya ye mutu akan dan da ya san ɗansa ne ɗan cikin sa ne yace ba ɗansa bane wa huwa yanziru ilayhi alhalin yana dubi zuwa ga dan kuma ya san dan ne yana sane ihtajaba Allahu ta'ala minhu ajaba Allah ta'ala minhu Allah ya sha makance daga gare shi wa fadahu kuma Allah ya tozarta din namijin da ya haka ya kunyata shi ala ru'usil awwalin wal akhirin akan mutanen farko da na ƙarshe ma'ana duk namijin da ya san ɗansa ne ya je kuma da abin da bata yi ba ya musunta ɗan da ya san ɗan cikinsa ne Allah annan sulasa ya ce Allah ka sha makance shi ma'ana ka sha makance shi da rahama sannan kuma Allah ka kunyata shi a gaban mutane ranar alkiyama duka dai ba sauki da na matan da na maza to in kun kalli hadisin sai ku sake koma wai ne babin ke so a yi kyautata zamantakewa na aure ma'ana karkiki amana kar aiki amana ki an fahimta yawwa rawahu abu dawud hadisi na kusa da karshe mala yace an mu'az bin jabal to ga hadisin mai gidanmu ko manya kenan Allah ya kare yadda gare shi an karbo hadisi daga an karbo wannan hadisin daga Mu'adh dan Jabal malamin wannan al'umma kuma mai foundation din mu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la tu'zim ra'atun zawjaha la tu'zim ra'atun zawjaha kada wata mace ta kuskura ta cutar da mijinta illa la la la tu'zi ma'atun zawjaha wata mace bata taba cutar da mijinta ba wata mace bata taba yin wani abu na cutar da mijinta ba ko ta magana ko ta aiki an gane ko ko ta mu'amala shine aikin ko ta magana ko ta aiki akwai matar da za ta ce za a gatsiya wallahi yau tsula gishiri ma zan yi abincin gidan nan ba yana da hawan jini ba za mu gatsiya ko ya ce shiga bala'i ko dole ya je waje ya sai abincin da zai ci wasu matan suna an gane ko wata kuma za ta ga mijinta ya fi da ita kuma sai ta hana ci kanta to duk lokacin da mace take irin waɗannan ɗabi'un sakon da take kai wa ƙwallon mijinta shine ka nemi wata ba ni ba ka nemi wata ba ni ba shine magana babba abin da mace signal inda take sending zuwa kwakwalwar miji kenan rashin kyautata zamantakewa auratayya tallata ma miji wasu ne a waje tallata wannan kuma ko ya zallamto kin tallata mishi halal ko kin tallata mishi haram amma ɗayan biyu sai ya faru wani yana tsoron kina saka jikin ma mai gida sai zagaya ta baya kuma ya ɗigo abin da ya watsa miki ya mutu ya barki da fitina shi kenan kuma waɗannan ƙananan abubuwan rashin kiyaye su shi ke janyo irin waɗannan fitina kula su ya ce dukkan babu wata mace da za ta cutar da mijinta illa qalat zawjatuhu min al-hurin ain fati sai yan matan da Allah ya tanada musu a gidan aljanna nan matan hurun ain fati sai sun budi baki sun ce wannan matan la tu'dihi ke shiga taitayin yake fa karki cutar da shi qatalakillahi Allah ya nisanta ki daga rahamarsa abinda hurun ain take cewa ce ke ku Allah wajaranki Allah nisan taki da rahama ki daina cutar mana da miji fa inna inda huwa indaki dakhilun ai yana matsayin bako ne a wurin ki, haka za su ce wannan fa mijin da ke ganin kina fitarwa bako ne a wurin ki kuma zai dawo nan don haka ki bari in har kina so ku hada a aw ko kuma aushaka yayi kusa aushaka lokaci yayi kusa shine ne aushaka an yi ki wannan mijin ya rabu da ke lokaci ya yi kusa ya rabu da ke ya barki yi fariki ilaina ya mene ya rabu da ke dawo zuwa gare mu Ruwaku ibn maja ibn maja ya ruwaito wannan hadisi Hadithi na ƙarshe da zamu takaita a kansa an asma binti yazid an karbo daga asma binti yazid Allah ya ƙara yadda a gare ta kala take cewa marra bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asma'u ta ce manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya shuɗe ya wuce mu wa nahnu fi niswatin alhalin muna zaune a cikin mata manzo Allah zo wuce ya gamu mu mata muna zaune fa sallama alaina da ya gamu sai mana sallama yace da mu assalamu alaikum wa ƙala bayan mun dawo hayyacinmu mun daidaito bayan sallaman sa sai ce da mu ayyukunna kufran na'imai naimaini ayyukunna kufran nu'aimin sai suka ce da tsuwa ce ce daga cikinku ku mai cewa wa butulce ma ni'ima fa sai muka ce ya lallahi, wa ma kufrul muna'imin ayyukunna kufrul muna'imin wace ce daga cikin ku mai kafirce ma ni'ima fa qulna ta muka ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kufrul muna'imin menene kafurce ma ni'imomi ne me kake nufi da haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan mu fahimta kana sai yace abinda nake nufi da wace ce a cikin ku kutaren matan nan ta kasance da wannan dabi'a ta kafurce ma ni'ima abin nufi shine la'alla ihdakunna tayu wata ɗaya daga cikinku ta tsulu aimatuha baina abawaiha ta tsulu aimatuha yakan zamto zamanta ya tsayi baina abawaiha a tsakanin iyayenta yake yayi wata ku ta daɗe a gida ba ta samu mijin aure ba ta daɗe a gaban iyayenta wata anisu sannan kuma ta daɗe. a ga ayyukumene menene a farko ce la'alla ihda kunna tasulu aymatuhunna bayna abawayha ko haka ne yayu dayan ku tasulu aymatuhun ay aymatuha gaurancinta rashin aurenta ya tsayi baina abawayha tsakanin iyayenta tayi watan ku ta dade a gaba iyayenta ba ta samu mijin aure ba sannan bayan ta samu mijin kuma wata isu amma kuma sai ta dade a gida babu miji bayan gashi ta balaga fa yarzuqa Allah sai Allah ya zo ya azurta ta da miji azza wa jalla zaujan Allah ya azurta ta da miji ta dade ba sai aure ba kuma ta dade ba ta samu mijin ma da za ta aura din ma ana nan sai Allah ya azurta ta da mijin da za ta yi aure wa yarzuqaha minhu kuma Allah ya azurta ta ta hanyar wannan mijin ta samu rufin asiri a cikin zamantakewanta da shi malan daga cikin arzikin ne zanto Allah ya bata dukiya sanadiyar mijin wa waladan kuma ya zanto Allah ya bata haihuwa ta sanadiyan wannan mijin fa ghadiba al-ghadaba sai wani abu ya faru ke fushi fushi mai tsanani ta manta duk duwanta abin da ya faru sai wani abu ya faru a fusata ta ce fushi kuma fushin nata yi tsanani farahat hatta kuta ta natsa bayan fushin ta kulu sai aji tana cewa da shi mara aitu minhu yawman khairun qattu ni ban taba ganin wani alheri a tare da kai ba tunda Allah ya halice ni banda bala'in wahala da azaba a zamana da kai ban taba ganin wani abu kun fahimci kun fahimci magana kai ka ce annabi a Najeriya ya rayu eh to Allah ya tsakanin mu. za mu tashi babi na nawa ne gobin Allah ya kai mu na'am sha hudu ko to Allah ya nuna mana ina ga sai mu takaita a nan ina gaba mu kai rabin littafin ma ne kuna ba za mu iya kai rabi kuwa da ka ba wuya ila dai mu je rabin littafi a ƙarshen darasin ko Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah ko akwai tambaya